نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن سنته إلى يوم الدين ويحكى يوم الله السلام عليكم ورحمة الله haduwar mu ta yau makasudin da shi ne ba da ke narkewa daga yau an dawo karatu Sun sha Allah ta'ala sannan kuma da waɗansu jawabai da ya kamata a ji daga gare ni da kuma malam abdulhab ya kamata a ce sun tazo ya fara kafin su amma ba san hikimar sa ba yau kamar yadda kuka sani rana ce ta juma'a ashirin ga watan shawwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga muka zuwa madina yau kuma rana ce ta sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya lokacin da muke ciki yanzu lokaci ne na ayyuka na addinin musulunci suna fuskantar barazana mai yawan musamman tun daga hare-haren da aka kaiwa amerika a sha ɗaya ga watan satumba na shekarar bara miladiya abu ne da ya samu amerika wanda ita da kanta da sauran mutane na duniya ba sa tsammanin yiwuwar haka ga kasa irin america wadda take ganin tana da tsaro mai karfin gaske tana da cibiyoyi na leken asiri da za su iya gano mai shirin kullalliya tun kafin ya kai ga cin manufa akwai kungiyar leken asiri ta cia akwai kungiyar bincike dangane da muna manya-manyan laifuka ta FBI da dai sauran cibiyoyi ko masu zaman kansu ko na gwamnati waɗanda suke bin diddigin dukkan wata kullalliya da za a shirya wa ita kanta Amerika a cikin gida ko a wajen kuma sai kasance halin da aka kai musu duk da cewa bangare biyu aka fuskanta bangaren tattalin arziki da kuma bangaren tsaro bangaren tattalin arziki ta yadda aka rusa wannan cibiya ta kasuwanci ta duniya mai manya-manyan tagwayen gine guda biyu waɗanda su ne ramzul hazara wato ta alama babba ta ci gaban amerika aka kai su ƙasa wanda aka yi asarar kuɗaɗe waɗanda ba za su iya dubuwa ba bangare na biyu sashin da aka kai wa a pentagon wato ma'aikatar tsaro ta tarayya ta america kai harin ke da wuya kafin ka ce mai sai ya kasance musulmi ake tuhuma da harin kuma duba da abin da ya faru na wani hari na ta'addanci a ɗan shekarun baya kaɗan wanda aka kai a garin Oklahoma wanda aka yi hasarar rayuka masu yawan gaske kuma aka tuhumci musulmi da wannan ta'addanci wannan abu ya sa harin wannan na sha ɗaya ga watan satumba na faruwa sai ya kasance dukkan kungiyoyi na musulunci da ɗaiɗaikun musulmi da kasashe suna ta kokarin yi wa amerika jaji da ya mata tajiyar rashin da ta yi na adadin mutanen da sun ta sama dubu bakwai bayan adadin biliyoyin daloli waɗanda har yanzu ba a gama lissafin ba bayan karya alkadarin amerika da ta nemi ta nuna wa duniya ita wani ɗan ƙaramin allah ne da yake da kudura da irada ya fa'alu ma sha aka kulle ta da duniya to wannan kariya da musulmai suka yi ta wa kansu a daidaiku da kungiyoyi da gwamnatoci ba dan komai bane ba sai dan irin abin da ya faru a waɗancan shekaru an tuhumce su an zarge su kuma kar ku manta a wannan hali wanda aka zargi musulmi da shi aka kama waɗansu aka ɗaɗɗaure sai bayan abin ya faru an ci mutuncin waɗansu sannan wanda ya kai harin ya fito ɗan amerika ne kuma kirista ne kuma ba da alaƙa da aka kunyata don saboda haka abinda muke so jama'a su fahimta ina amerikawa suna da uzuri komin kankantarsa na abin da suke yi na zargin duk wanda suka shiga. domin lokacin da aka yi maka dukan da baka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka kayi irin wanda baka tsammanin za a yi maka shi aka yi maka wata mummunar asara ba kowa ne ke da zuciya ko zuriyar bi a hankali ba karshen ta sai mutum ya yi tasarrufi tasarrufi irin rashin hankali tasarrufi irin na wanda girman musiba ya yi ta ya ji motsi zuciyarsa ta makance duk wanda ya ga wani alamu sai ce kai ne idan an jima ya ga wannan ya ce kai ne in an jima ya ga wannan ya ce kai ne ina abin da amerika ta samu hajjar to amma tasirin abin shi ne da ba su da cikin akan gwamnatocin kasashen me yadda jira suke amerika sai kowace irin fassara wanda kowane irin matsayi ya sa ta yi wannan fassara su kuma su mai da irin fassara ta fassara mutum da yadda amerika ta fassara shi fassara wata aƙida da yadda amerika ta fassara ta fassara wata manufa ta siyasa ko ta addini fassara irin ta amerika wato da yanzu a duniya yayi ake na american a siyasance a aƙidance ila har a aƙidance domin irin da america suke son ta yi kayan din islam menene musulunci da yi difayin sun ku tarihinsa wannan tarihin ake so a mu'amalanci mutane da shi yau a duniya ko da musulunci kake idan ya saba wa yadda america ta yi tarihin musulunci to kai nasin ya zama na jabu amerika america ne na gari kuma shi shine ta'arifin da ya kamata ya zama karɓaɓɓe a duniya to wannan ta sa ya kamata mu fahimta ko mu san cewa muna cikin lokaci na fitina domin ana cikin al'ummar musulmi a ko'ina a duniya a yau dubbai ne suke daurewa a america waɗanda zargi ake yi a kan amma an tsare su yau kuma da kwana tafai wani na tsara an raba iya da iyalinsa waɗansu an kurkuta musu waɗansu an kore su daga aiki haka ake a amerika gida da sauran su kafa na duniya musamman da turai bayan da amerika da ingila duk suna da dokokin waɗanda suke mu'amalantar mai laifi ko wanda ake zargi da laifi da wani usulubi ko cikin layi karkashin su da ke nuna cewa annal muttahama bari'un hatta tasbuta idanatu wato wanda ake zargi ko tuhuma a asalin dokar warakakke ne har sai dalili ya nuna ruwa da tsakinsa cikin laifin da aka zargi a asalin cikin an ce barawo ne kai to a kundin dokoki na amurka da ingila ƙarya ake kai ba barawo ne har sai an gabatar da babbarin dalilin da nuna kai barawo ya ake ce ɗan ne kai kariya aka maka kai ba dan ta'adda bane har sai an kawo kokarin dalilin da ya nuna kai dan ta'adda ya an ce kai kaza ne duk abin da za a zarge ka da shi kariya ake maka haka dokar ta nuna amma a yau harin da aka kawo america ta ɗaya ga watan satumba ya sa waɗannan dokokin yanzu an musu gyaran fuska a ingila yanzu ma'aikata na tsaro na iya kawo mutum tsare kwana arba'in kwana hamsin ko kwana nawa ga ka dama akan zargi da ba su da tabbas akan yayi laifin ko bai ba duk an yi wannan domin a samu dama ta kuntuta wa musulmi da musulmi to kaga ake wannan ba kalmar fitina ba ce to wannan fitina ubangiji da Allah ya gaza godan da take kafin mu da irin ta ko da take ta ubangiji ta Allah ce alif lam mim ahasiban nasu an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا ثم تنسنا suna زاء كالسو أن يقولوا آمنا كوي تنسوك من إيمان وهم لا sun ce mun yi ولقد فتنا الذين من قبلهم حقيقة من جربوا أن فلا يعلمن الله الذين صدقوا da sannan Allah zai bayyana da waɗanda suke da gaskiya cikin imani wala ya'lamun al-kadhibin da sannan Allah zai bayyana da waɗanda suke makaryata cikin imani ashe an jarrabu na da akatun mu ha ko ma za a jarrabe mu ashabu al-qudud wanda ta tabbata cikin ingantattun hadisai ba ta nesa da su mutanen da aka kama su saboda imanin aka haka rami babba aka kunna wuta a ciki shugabannin gari suka taru aka girke musu manya-manyan kujeru suka zauna a kai gidan su ake kama masu imanin nan ɗaya bayan ɗaya aka jefa mutum cikin ramin da wuta na ce har yanzu. mutu hadisi ya zo da bayanin cikin lafiya ayoyin cikin gurur sun ba da bayanin su a dunkule kutula ashabul ukhdud annari zatul waqud idhum alaiha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فسدوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ubangiji ce halaka ta tabbata akan ashabul hudud su waɗanda suka yi rami suka yi manya-manyan ramuka domin su kunna wuta a ciki annar da su ko suka hura wuta ma abokiyar kunnuwa izuhum alaiha qud yayin da su da suka umarni da kunna wuta din da hura ta da jefa mutane a ciki suna zaune a gemanta akan manya-manyan kujeru da aka girke musu suna kallo wa hum ala ma yaf'aluna su din dangane da abin da suke aikatawa bil mu'minina game da mu'minai shahidu sajidun suna zaune suna kallo to kaga wannan wani abu ne da ya faru a tarihi a baya dan ya faru a yau ba zai ma ba zai zama abin mawaki ba wala kad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin kuma kuna sanar da hadisin khabbab ibn al-arab wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala tad'u lana ala tastanfiru lana manzon Allah kai din nan ka zuwa karba yake ba za ka roka mana Allah ba ba za ka nema mana taimako ba da kafirai suna muna azaba muna kan gaskiya amma sun tsane mu suna wahalar da mu lokacin da yake wannan magana manzon Allah ya tayar da kai da wani bargo a cikin dakin Ka'aba sai ta tashi zaune yake ba shi bayanin cewa cikin waɗanda suke kafin mutum zai kasance za a kamo su don ya yi imani a tsere zarto a kan tsakiyar kansa a rinka yankawa har sai an raba shi da sannan a zo da matsayi da karfe irin wanda ake taje gashin dabba da gashin tumaki din nan a rinka fuskar jikin mutum tsakanin tsokar jikinsa da kakinsa a toka a bincika a zari ta nan gurin amma hakan baya raba mutum da addininsa yace wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut la yakhsha ahadan illa Allah wa dhiba ala ghanamin yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari na addinin musulunci har ya kasance matafiyi ya yi tafiya tun daga garin sana'a har ya zuwa ba ya jin tsoron kowa kan titi sai dai tsoron kada kura a sai ubangijinsa sai dai tsoron kada kura ta yi masa dabba walakin da kun kawo mun tasa sai dai ku mutanen da kuke gaggawa haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa Khabbab ibn Arad Allah ya kare da adali to ashe wannan lokaci ne na fitna babban abin da ake bukata a wurin mutum tabbatuwa akan aqida akan manufa ta addini kuma fitina ko wace ne za ta mutum dan dan adam yana da janibi biyu yana da janibul khawf yana da janibul raja waɗannan tililin abu guda biyu haka suke tare da dan adam tun lokacin haihuwarsa har lokacin sa ya kha wa ya yana tsoro yana kuma fatan samu haka dan adam a ɗabi'antarsa tun yana jariri har ya fara da dace har ya girma har ya zama saurayi har ya zama babban mutum har ya zama dattijo a kai sai dai nau'ikan irin abin da yake so lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan irin abin da yake so ba bayan ya girma nau'ikan abin da yake jin tsoro lokacin da yake yaro ba su ne nau'ikan abin da yake jin tsoro bayan ya girma amma ka sani cewa tsoron yana nan kuma tsoron yana nan ka tarar dan adam da yana yaro yana jin tsoron duhu yana jin tsoron kara ko ya yi wani babban kara tsoron sai yana jin tsoron bakuwar fuska sama ta ko ta namiji wanda bai taba gani ba sai gida ɗaya ba ko ya mika masa hannu sai maka ne baya da kake in yake dole sai ya dace sai yaro ya su kuka saboda mai tsoro to bayan ya girma kuma waɗannan ababen da ke jin tsoro na yaro kuma suna canjawa yanzu nau'in abin da ke jin tsoro a halin samartaka daban da abin da ke jin tsoro a da bayan ya fara haihuwa ya zama magidanci nau'in ababen da ke jin tsoro daban da abin da ke jin tsoro a da haka lokacin da yake yaro yana so yana son dariya yana son wasa yana son ya kan cinyar mahaifiyarsa a tsakankanin hatar karinta tana tallafa da yana son kaza yana son kaza yana son kaza bayan ya girma ba yanzu babu ruwan da cinyar mahaifiyarsa yana son takutuwa da abokanai yana son sinima yana son filin kwallo yana son bidiyo game yana son wasan sunoka yana son kaza ko yana son karatun qur'ani ko kiyamun laili ko qira'ar qur'ani ya danganci me yake so ya danganci me yake jin tsoro haka dan haka yake bai da khawfi wa raja bai da kadiya da a an taka Allah ya dace to tun da dan da yana da wannan janibin guda biyu dukkan wanda yake son ya canja ya ya dan adam zai rura cikin waɗannan janibin wanne ya fi karfi akwai wanda in ka biyo masa ta fuskar kuɗi ba za ka iya fitinar ba in ka biyo masa ta hanyar mace ba za ka iya fitinar ba ta hanyar mukami ba za ka iya fitinar ba amma in ka biyo masa ta hanyar duka da tsauri da kisa barazana da kisa mai yiwa wasu ka fitine shi akwai kuma wanda in za ka bi ta hanyar duka da tsauri da zagi da mai ba za ka iya canza ba amma ka bi ta hanyar kwadaitarwa sai ka tsalle haka dan adam yake da bangare guda biyu da ka ga wani dan kwaya amma a lokacin baya cikin kwaya din an ne kama shi laifin yana fadaukan tabar wiwi za a shiga da shi police station na baki yan sanda ana kama shi da karfi ki ga ita ce kuke tura da karfi nan gidan ba ina da gado ko an mutu sai an bani da gona ne sai kuke tura ba na baya ne baya da koyo yanzu nan sa shi a sel ba zai sa jira kyauta ba ruhi ba kai shi gidan mu za su sa jira ta kamar da ya fito ta hanyar daban inda akwai malaman ilmin da da suke magance matsalolin dan adam a lokacin ya zaga magance kaga haka ake ji mu dan hada ko a fitile shi da samu ko a fitile shi da rashi kowace fitina ne kowace fitina ne to so ake duk yadda aka fitile shi da tsaya akan manufar ka ma kana Allahu mu'minina ala ma antum alayhi hatta المؤمنين al ما min عليه tayyib wa ma kana Allahu li كان الله al-ghayb walakin ولكن الله يجتبي rusulihi man yasha يشاء billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim Allah ba zai kyale mu mulai ba dan kawai sun yi da'awar imani har sai ya jarrabe su ta hanyar jarrabawa za a bayyana da nagari daga wanda yake bara gurbi ba nagari ba Allah ba zai kyale ku sai an jarrabe ku dan a bayyana da wannan to saboda haka babban abin da yake so wa akan mabda akan manufa kuma a nan cikin gida Najeriya ta yi daga cikin kowace kasa daga cikin kasashe na duniya tasiri na waɗansu manufofi na waje na iya shigowa cikin da irin yadda ta iya shiga waɗansu kasashe na duniya tunda mu ma bil adama ne yadda sauran suke bil adama ba ma iya zare kanmu da shi to amma sai dai waye daga cikin mutane sawa'un a matsayin su na tsaye-tsaye ko a matsayin na gwamnatoci ko a matsayin jama'a a dunkule ita kanta al'umma wayar al'umma ita ce wadda take da tsare-tsaren ta nata na kanta ba tare da tasirantuwa da wani abu na waje ba eh ba shi zuwa ka gudanar da kanka kai kadai ba tare da ka cutanyi da wani a waje ba amma abin da ke zuwa a waje iri biyu ne akwai mai amfani akwai marar amfani sai ka ɗauki mai amfanin da zai amfani ka a duniyar ka ba zai cutar da kai a addinin ka ba kai aiki da shi sai ka wata da marar amfanin da ba zai amfani ka ba a duniya ba zai amfani ka ba a addini ko akwai amfani na duniya da cutar ma mai yawa cutar addini sai ka wata da shi gefe guda duk al'ummar da ta zama haka a matsayin sa na al'umma jama'a da suka zama haka a matsayin sa na jama'a mutumin da ya zama haka a matsayin sa na shi kadai to shine mutum mai takakken yanci a duniya kuma shine mutum wayi kuma shine mutum da ya san ya kamata amma mutumin da ya dauka duk abin da ake yayin sa a duniya in yi kullo kai cikin kasarsa baya iya bambancewa farko ma dai baya da rariya da za ta sace masa mai kyau da mara kyau bai da tunanin da zai bambance tsakanin amfani ko rashin amfani abu shi ake yayi a duniya kuma zai dauka yi kila sai ya rike yana yi ya gano abin bai da amfani ko bayan ya fada cikin wata illa to wannan shi ne ake kira mutumin da bai waye ba to abu mutum ne a matsayin su shi kadai ko al'umma a matsayin su na al'umma daga cikin abin da turawa suke so su yi amfani da shi a irin wannan dama shine ma bai kasance amma mu ne suke so mu ba su dama su mamaye duk irin yadda turawa suka bayyana kaunar mu a sarari a zahiri ta hanyar waɗansu taimako da za su ba mu lokacin da muke cikin wahala ko cutar falara, ko cutar kurkunu ko dundumi ko dukan wata matsala waɗansu ƙungiyoyin su zo su ba mu taimako a gaskiya wannan baki ne mizani na cewa suna kaunar mu ba su a da makami da ake amfani da shi a wurin yaki da alkama ko garin fulawa da za a raba ko kwayoyin magani da za a raba a wuraren da ake matsala dukkan sunan su makami na cimma wata manufa ta siyasa ko ta addini akwai lokacin da makami ne zai sa a ci wannan manufar sai a amfani da shi akwai lokacin da adadin kilo kaza ne na alkama zai sa a cimma nasarar sai amfani da ita akwai lokacin da kwayar magani ce ko waɗansu wato adadi na allurai da za a raba wa mutane zai sa a cimma nasara sai a amfani da wannan kuma yana daga cikin manufarsa da suka ɗauka a yanzu shi ne duk inda za ka cimma nasara ta hanyar ba da alkama ko daloli ko rance to ba matsayin ba wani dalili na cewa sai ka yi amfani da makami kafin ka nasara domin sun yadda yaƙi kamar kasuwanci in dai ka zuba jari naira dubu ɗari kake kasuwar sabon gari yadda kake fatan samun naira dubu goma ko ashirin su hau kai akwai yiwuwar ka fata naira dubu goma ko dubu ashirin kuma to sun san a yaƙi a kowanne don ragowar wanda kake yaƙi da duk ka ba ka iya cewa shi ko ba zai cutar da kai ba ta fuska ɗin tun da yaƙi ɗan yaudara to sun san da haka sun ko ba sa san hasarar rai ko guda ɗaya inda za su yi amfani da makami sama da alkama ko garin fulawa ko kwayar magani su ƙi yin amfani da waɗannan da su ɗauki makami shi ne in ba sojojin su bane za su rike makami ku za su ba makaman su kashe kanku ku kashe kanku to wannan sun yadda yin amfani da makami ta fi sun da sama da kowace da haka suka rusa somaliya aka sa yake na cikin gida da haka suka rusa Liberia da haka suke rusa Sierra Leone da haka suka kace Burundi da haka suka kace Rwanda da haka suka kace Congo Kinshasa da haka suke son su ragargaza su ya galgada wato ainihin Sudan tsakanin kudancin da arewacin ta da haka suka lalata kasashe da dama kuma suke son su yi amfani da wannan dan lalata da wargaza Aliyar Najeriya za ka yi mamaki ko a Liberia ko a Kongo Kinshasa ko Burundi ko Rwanda ka nemi kilo na alkama da kudin ka ba za ka samu ba amma sashi ko nawa kake so za ka samu bindiga ko wace iri ce kuma za ka samu yaron da idan hancin takalmin ya tsinke bai san yadda zai yi dan ke ba yaro dan shekara tara dan shekara goma dan shekara sha zai iya sarrafa maka kowace irin bindiga a duniya tun daga yar karma pistol har zuwa clanking cup har ya zuwa mashin yaro zai iya sarrafa ta yaro ta shekara tara hancin takalmi ba zai iya gyara to yaya aka yi ba a fataran makamai a dukkan inda ake yaki amma ake fatarar abinci sai a rasa alkama da fulawa da shinkafa da madara amma ba a rasa bulan da bindiga ba daga ina ta zo kuma bindigogin da bullet din ba a nan kasar da ake yakin aka yi su ba duk wani wani abu ne da shugabanni kamar su tambayi kansu kai muna faɗin wannan magana don mu ya shugabannin mu tunani akan matsalolin da suke fuskantar wani lokaci siyasa ta kan mantar da mu wani abin da ya kamata a ce ku yi kuma yana daga cikin kasawar shugabanninmu idan ba na tare da a jam'iyyar siyasa to wannan na nufin babu wani alkhairi tattare da ni da kai za ka kazarci har sai lokacin da na dawo na yi barranta daga jam'iyyar siyasa ta na dawo cikin taka wannan kuskure ne kuma rikin wayewa ne yana daga cikin kasawar waɗansu daga cikin shugabanninmu idan muka yi sabani ni da shugabana akan abu biyu ko uku to kada mun yi a akan abu tasa'in da bakwai ko da takwas to ba zai yarda da ni ba a matsayin in ba shi shawara ko in taimake shi ko ya karɓo wani bayani na da zai taimake shi har sai lokacin da na yarda ne masa biyayya cikin abu ɗaya ko biyu ko uku nan da muka yi sabani wannan kuma kuskure ne kuma rashin wayewa ne duk wanda yake haka a cikin rayuwa ma to ya wahalar da kansa ga misali da kusa za a haife ku a gida kana da yayi ko kanne uwa ɗaya ba ɗaya kuɗi amma ba ku yi itifaki a cikin kowane abu na rayuwa kuna tare a cikin waɗansu al'amura, amma kuma kun saba a waɗansu da yawa ga matarka da za ta biya su laifi ka ɗauko su daga gidansu ka kawo da gidanka ka ce da ita ka ba da sutura ka kula da magani da yana da amma ba ta tare da kai a cikin dukkanin manufofinka akwai abin da kawai kara take maka to ya ƴaƴan wannan su gida suke sai sun yi sai sun yi da kai ɗari bisa ɗari kan duk abin da ka zo musu da shi Yan gidan kuma ba su da kai ba akwai adalci yaya matan wajen su suke son su goyi bayan ka ɗari su ɗari matar ka ta gidan kawo ba ta goyi bayan ka ba ɗari bisa ɗari dan gaba da ka ba bai goyi bayan ka dari masa dari wanka uwa dai ba dai bai goyi bayan ka dari masa dari wannan shine rikin wayewar dukkan wanda ya dauki rayuwa cewa ba zai mu'amala da mutane ba sai sun yi da shi dari masa dari ba zai yi ba ba za ka mu'amala da kowa ba a duniya sai dai ka koma dokar daji kai kaɗai ka zauna amma ita cikin bil'adama kake baka yi ba sai an saba ba yanzu da ramuci waɗansu kada biyar wadansu da wadansu bakwai wadansu goma wadansu kafin haka da takwas haka amma dole hakuri kake da juna dole kula na ba ka haushi ba yadda ka iya kai ma wasu rana ba ka ba na hauki ba ni ma ba yadda na iya to haka rayuwa ce daga lokacin da ka ce ka'idar shi ne ba zan baka haushi ba ko ni in ce ka'idar shi ne ba za ka bani haushi ba ko ba zan saba ma ko ba za ka saba min ba daga lokacin na nema abin da ba zai yi ba ba zai yi ba saboda haka irin waɗannan bayanai da nake yi suna daga jiran zango saboda masu sauraron da zuwa gabana amma ban mamakin su dogon zango zuwa wasu saurare masu nisa akwai abin da zan faɗa kila da na dab da ni akwai abin da zan faɗa da wani muke na cin nesa ke da kai nake akwai abin da zan faɗa wani ɗauka habaiki ne a ba habaiki ba ne na san za ka faɗa da haka na faɗa na san za ka fahimta da haka na faɗa kuma kila na yi amfani da wani na kusa da ni ba zai fahimta ba sai kai din ne kai ne za ka fahimta kila ko zaurancen magana da sayan magana amma dai karshe din dai da kai ne idan muka fahimta ka a rayuwa mazan mu da matan mu shugabannin mu da mabiyan mu za mu samu hutu mai yawa kar mu dauka ka'idar zaman tare ne ba za mu saba ba hmm, za mu saba abinda aka ce kar mu yi gaba kar mu dauka ka'idar zaman tare shi ne sai mun yi ittifaki dari bisa dari abin da ake so mu yi ittifaki a kaso mafi soka cikin al'amuran dan mun yi sabani a wasan ruka sai mu yakurin zama da juna ko mu yi kokarin ya zamu warware sabani ta hanyar tattaunawa in muna so mu warware sabani kuma kar mu ce a zama ɗaya ne ko a zama biyu mu yi ko da zama ɗari ne kai mukala sai a kai, in mun san na ɗari da ɗaya din zai haifar da alkhairi kar mu kosa da juna kar mu gajiya da suna ba ba abin da ake ko wanda ɗaya daga cikin mu yayin da ya saba wa dan uwansa kan fahimtarsa ya zanto ba son zuciya ya ba a iyakacin gaskiya tsakaninsa da Allah gane yake wannan shine daidai to wannan shine ake bukata ba wai na saba maka bane dan kawai in cimma wata manufa dawa ko dan in ce wani mai fada da kai ya fada da kai na saba maka ne dan gamsuwa ta da abin da nake kai shine daidai kai kuma ka saba mun dan gamsuwar ka da abin da kake kai shine daidai a tsakanin mu da ni da kai in kowa na yi tsakaninsa da Allah mutuwar mu akan wannan safanin ba za ta jawo mana fushin Allah ko azabar Allah ba amma idan na saba maka dankin more ko dankin ce wani fada da kai ka saba mun dan ka more ko dan ka ce wani fada da kai. to kai a lokacin nan in ka mutu a wannan yanayi ko ni na mutu a wannan yanayi mun mutu a cikin wani abin da ba zai dawo mai shi yardan ubangiji saboda haka sai mu yi hattara mu musulmi duk yadda kafare za su su ci nasara a kanmu zai mutu wahala kamar yadda na faɗa muku a masallacin juma'a yana da wahala su karan kansu su kaɗai su ci nasara a kanmu amma musibar mu shi ne mu da kanmu mu cutar da kanmu ko a yi amfani da bargurbin cikin mu don a cutar da mu kuma Najeriya a matsayin kan Najeriya gadon Najeriya shi ne musulmai da suke cikin ta inda ba musulmai ne a cikin Najeriya ba kuma inda ba musulmi ne suka fi yawa a Najeriya ba da yanzu ba mamaki abin da ya faru a Najeriya da Sierra Leone da Rwanda da Burundi da Congo Kinshasa da yanzu shine ko rubin da yake faruwa a Najeriya musuluncin da ake yi din komai sa musulmin duk da rabi al'ada rabi addini ake tafiya a wasansu bangarori amma koyarwar addinin tana da tasiri ko yaya take wajen rage muggan laifuka da kuma ayyukan ta'addanci wani wanda da ya karfe shiga kungiyar ɗaiken asiri ta rasha abg sunan da kuma kjkjd ina da ko eh, kjd yadda na fara da farko shi da kansa ya ce a jamhuriyoyi da suka haɗu da suka gina tarayyar rasha binciken su da leƙen asiri ya nuna mu inda aka fi ko ina rangwame da karancin ayyukan laifuka su ne kasashen da saba'in zuwa tamanin cikin ɗari sun su musulmi ne suka mamaye su ko da aka ko tarayyar rasha yace da suka yi bincike yace sai ya nuna musu cewa koyarwar addinin musulunci ce ta sa aka samu wannan rangwamen ayyukan laifi yace amma kar ku manta ni ba musulmi bane ba wallahi haka ya faɗa yace kar a manta ku ba musulmi bane yace amma take ne wanda yayi kuma yayi gaskiyar ta ba ya da iya dole sai ya faɗa yace Allah hakika ba abin da zai dace da zamanin yau irin shari'ar musulunci yace kawai illa ka inda sai zafi a gyara kaga sai yana faɗar tunani irin da inda sai zafi a ɗan gyara yace amma kowane tsari da muke ci da shi a duniya yace mun ga kasa ta yace ita ko har yanzu mu kasa ta ba sai dai mu ce mun ga wani abin da bai dace da zamanin yau ba yace kuma shari'ar musulunci ce take da fadi na karɓar kowane irin sabon abu da zai zo tana da fassara da ta bayar da dama a yi masa amma sauran tsare-tsare suna tsara abin da suna lura da abin da ya faru jiya don su shata me zai faru yau amma ba sa iya hasashe kan gobe da ciki ka duba da inda ake wannan rigima duk inda ake wannan rigima ta cikin gida yakin ba sa na kamar a mutu ki ya yaki cinyewa sai ka samu inda kafare ne suka fiyawa ne su da din suru wanda din su da aka yadda inda ake guda ɗaya ne inda ka ce eh, a kan musulmi da yawa ne Somalia wannan kuma an shigar da wani abu daban wanda yanzu ba lokacin fatan sa ne ba sai ya kawo su malai suka makanta a hannun su suke amma abin da nake so in kai gare musulmai a Najeriya su ne gashin Najeriya na zaman ta kasa guda daya a yau idan kace zaka zare musulmai daga Najeriya to ina ne zai zama Najeriya domin tun daga jama idan ka taho misali sauko daga jaba har ka dangana da kwangwalam a nan arewa ko ka dangana da bai a nan gabas ko da cikin lela a yamma maso arewa da su ina ne duk za ka dangana wuri ne inda idan ka haɗa ka takuta ka takuta dai musulmai din ne ke ɗaukan 85 zuwa 90 cikin daga gama idan ka shiga ilaurin ka dangana kuma har Legas in dai baka ba musulmi sittin zuwa sittin da biyar cikin dari ba to za ka ce ana tare 50 to babu yadda za a yi ka ba arna kenan wajen gaba daya a kullu masoyan makin ya roba lan gaba daya to idan ka dauki kuma sauran kasashen su kuma na gabas sun kuma nan ma da akwai musulmi a sassa da can da can da can da can da can to sai kamar yadda yana zama Najeriya in ka cire musulmai gaba daya sai kamar yadda ina ya zama Najeriya babu yadda zaka da zama lafiya kaddara ka ce to kai zaka ji majority ne na kowane yare hausa musulmai ne fulani musulmai ne kanuri musulmai ne majority na yoruba musulmai ne to amma majority majority na igbo kirista ne wane ne wane ne kirista ne to sai ka ce majority duk yaran da suke majority din su musulmi ne yankin su sai zanto musulunci yaren da suke majority sun har na ne sai zanto yankin su sune kuma sune Najeriya waɗannan su kuma an kore su misali zamanin da kasar inyamare za su zauna lafiya su da mutanen kalaba a yau a wani kasa a ce an ba su kadai wallahi ba za su zauna lafiya gatan su ne mu dai musulmai din muke wa kafar gata ba zai yiwu ba to a ce muna da kima a kasar in mun rike kimar mu da mutuncin mu da darajar ko muna da yadda zamu mamaye kasar in yi mu ambaji da damar da Allah ya mu damar mulki da daban damar mulki na mulki damar mulki na siyasa mu ne ba muke da tasirin waɗansu ababai tun daga riga har menene iyayen mu musulmi a nan kasar bature ya same su da riga babba da jamba da rawani da takalmi duk komai ba da bature bane zai zo ya zama mai iyayen kafin yanzu suna da shi musulunci ya ba su amma yawanci waɗannan yarukan da suke maguzanci bature ya zo sa su kirista tsarara ya same su daga su sai dan yi sai ba su shiga muku ba abin da bature ne faɗa ya sami musu su ya sami mu muna mulki da shugabannin mu ba shi ne zo koya mana mulki ba su ko wannan ya sami su ba su da shugabanni shi koya musu da ake mulki kuma tasirin ne yake bin wadanta yanzu cikin arnan kasar nan da suka yi mulki a lokacin musamman da irin daga lokacin abata zuwa lokacin baban gida a baban gida zuwa lokacin abata kun san an samu manya manyan arna a zamanin kwasuwa suka fi shahara a cikin ministocin baban gida katon arne da ya fi shahara ku kun gama ba yan Najeriya ba ne to a lokacin baban gidan shi ne wa cikin dai akwai dan wanda ya yi ministan tsaro akwai don shagaya wanda ya ministan harkokin cikin gida to a lokacin abin wani babban arnan ne ta ku ai babban arnan ne kan kowa ya san wannan yayi siya a kasar nan to jarmai din nan yanzu fa wai shine sardaunan lantan bai eh, haɗa jarmai da sardauna ita sarautan sardaunan ko matsayin sardaunan ko kambi ko taitin na sardaunan nawa ne ne amma yana ganin ba zai kima ba sai ya rasa ya cikinsa ka san sardanan yanzu kana kala ko ina abu da Kano ne da ina ne da ina ne amma dai ga original one guda ɗaya ne shine don fitan fara namiji uban yan boko Allah ya kasar gafara amma da sauran ku dokar ba su gawa mu dokar ku abinda wannan ke nuna wa tasirin mu fambar haka sarautar suke kan san kana kuna harna kuna da wani mamaki sai da muka akan kujera kuma babu wato ko mutum ba riga amma ga tsakiya sun bi amfani tsakiya babu riga ka san daga nan ne mutanen mu suka je suka koya wa bambon cewa ga yadda ake riga ga yadda ake rawani ga yadda ake zama ga yadda ake fadanci ga akwai lalacewar da mutanen mu dan zuriya suka zama fadawan bambon dan zuriya nuna masa yadda ake sarauta da mutanen da suke zero mu da muke da tasiri akan su ba ne suke da minna akan mu ba to dukkan waɗannan damammaki ta fuskar siyasa ta fuskar shugabanci ta fuskar albarkatu da Allah ya ba mu a yankin mu damammakin da in mun yi amfani da su yadda ya kamata to za mu canza kharifa ta Najeriya kharifa ma fa mu Najeriya sai mun canza shi to amma yin amfani da dama sai ta dace ita ce muka kata musibar ba ita ce a tsakanin mu da juna abin da ke nuna mana musibar mu ita ce a tsakanin mu da juna yanzu samun idan a bata ubasan zai kama ya tsare da waɗansu daga cikin jami'ai ko mukarraban gwamnatin a bata musamman shugaban dogarawan a bata al-mustafa mejo al-mustafa da su wane ne su wane ne zargin su ake yi kan abin da ake ko da yake abdulsalam ne ya tsare ya bayar da su gado ga ubasan shi kuma ya ci gaba da tsare su yau kusan shekara uku suna tsare akwai wata takarda da wadansu sai wasu kai wani analysis hadawa tsakanin su waɗannan su Muhammad Abacha da su Mejo Al-Mustafa da sauran da aka tsare da kuma nan gefe da yan OPC su fashi wansu gani Adam a gefe guda nan gefe guda waɗannan dogarawan Abacha da iyalin gidansa zargi ne ake musu na sun yi kisan kai ba a gabatar da hujja a kai ba zargi ake yi waɗannan yawon ofisi kwamba ɗari bisa ɗari sun yi kisan kai a can ana zargin sun kashe mutum ko ɗaya ko biyu kuɗi sun yawa kashe goma a nan sun kashe mutum saboda dubu uku a nan babu hasarar dukiya a nan akwai hasarar dukiya ina ba da wato ya fiska zai ba mamaki sai ya kasance waɗannan dinnan waɗanda zargi yake yau suna tsare kusan shekara uku ko ba ta ranar duk su waɗannan waɗanda laifi suke da shi ɗari bisa ɗari an kama su su yi 24 hours ba an sake su kuma karar da aka kai su kuma an kori karar an ce ba su laifi a yau gani adam na iya sawa an takarar shugaban kasa karkashin tutar ofis yana su. dukkan waɗannan ba ta'addanci bane ba rashin mutunci bane a wurin manyan ko waɗansu daga cikin shugabanci talakawa ko aka kashe duk wanda aka kashe a rikicin ofishi a lagos ya gama da ko dan kano ne ko dan katsina ne ko dan zaria ne ko dan barna ne ko dan Sokoto ne babu wani yunkuri kwakwara da zai hana faruwar haka da gwamnatocin waɗannan jihohi suka yi na zuwa gani mun yadda cewa gwamnatin jihar Kano a wannan lokacin ta tura wakilai sun yi sun yi maganganu a Lagos masu kwari su wane ne dukki gwamna a yaje a wannan ya san wannan kwamar da cin wada wata waziri sun je sun yi wannan kuma an sake su duk wani mutum da yake na waɗancan mutane dan siyasa ne sarki da na gargajiya ne gwamna ne dan boko ne dan jarida ne dari bisa dari yana tare da ofisi ku ana cikin waɗannan mutanen namu da aka kama to ha mun ce musu ba mu gida a bata ko tsofaffin jami'an gwamnatin sa ba wani gwamna da yake tare da su ba wani minista da yake tare da su ba wani sarki daga cikin sarakunan mu da yake tare da su ba wani malami da yake tare da su ba wani kowa da yake tare da su ba wata jarida da take kare su amma a cikin gurin gaba ɗaya jaridun su suna tare da su gaba ɗaya gwamnonin jihohin Legas da Ogun da Ondo da Osun da Oyo da waye duk gwamnonin ADC ne suna tare da tsannan mutanen su gani a nan ɗari bisa ɗari ba da babu mutum ɗaya da yake tare da tsannan mutanen a nan bangaren arewa duk lokacin da ake rikicin su ko lokacin da ake karan su ko an kai su kotu idan an nuno a NTV duk wanda kake gani cikin waɗanda ma suka samu kuɗi lokacin a bata din yake zuwa a wurin ya zauna shine wani tsohon minista a Maiduguri din nan ya kira su noma ne ko a nuna a NTV za nuno ya zazzare da ya ka ba Allah ba kowa sai wancan mutumin na kasar shi kuma yana hayaniya ya zage zage su wani lokacin a wadanar yana zage zage wani lokacin na DOA da BBC da hayaniya da sauran to kuma sai wa sai wa jarin gaskiya ba jarin galwawi da Allah ku jira wannan magana Allah ku jira to a nan gurin mu wani irin mutane ne mu babu wani mutum namu da yake waɗannan masu laifi ne ba kar ku manta da aka zo aka yi rikici gwamnatin jihar Kano ta ɗauki kuduri cewa dama ko Allah ya sani kuma jama'a shaida ne mun sha yin surutu akan cewa dan me ake barin dogayen motocin nan da suke zuwa da kasar inyamurai ba sa shiga cikin tashoshi su dauki ko su ajiye fasinja sai sun je cikin sabon gari suna amfani da wannan wajen fatosin kwayoyi suna amfani da wannan wajen shigo da makamai suna amfani da wannan wajen dukkan kowane bala'i da yake Kano amma su shigo garin wai ba za su je cikin su fasin fasinja ba ko ba su wani lokacin kamar da sai su karɓar da nutsun har sai sun je cikin sabon gari kuka ce wannan cin mutunci ne kai layin idan ta kai za su ci ajiye fasinja ta suna ba ta ma idan borno express sun je idan kasar transportation corporation sun je idan yankari sun je idan yobe layin sun je idan babbe layin sun je me ake ba su a can wurin amma za su shigo kasar mu kuma su nuna sun fi karfin doka kasar Kano fa Kano state sai doka cewa lallai idan sun zo yanzu sun kajewa a tasha ko a bayan gari yanzu sun karya dokar cikin sabon garin suke zuwa su dauka ko su aji amma shi mai ba gwamnan Kano shawara kan harkokin a ba addini ba addinai yake shi ma ya ce har ma kuzanci har komai da komai tunda idan yace addini aka ce musulunci kaga abin da ya karanta na bori da bokan da sakiyanci ba zai da ba amma idan aka ce da bori da komai kaga da addinai bai ba da shawara kan harkokin addinai da musulunci da mabuzanci da yahudanci da kirsanci da bokanci da dukkan wani titi na iya shege duk shi zai iya ba da shawara kai me yasa bai magana kan waɗannan ba waɗannan inyamurai ba sa barazana ga Kano amma ja'afar ne ke barazana ga Kano duk wani duk da sabon gari bai zama barazana ga Kano ba amma masallacin Usman bin Affan ko masallacin Juma'a Tsorewa wacce ke barazana ga zaman lafiyar Kano haka ya rubuta takarda ya yi kwafi don takardar zuwa ga gwamna ya yi ya yi kwafi zuwa ga commissioner of police director ss chairman na kansa ulama da waye da waye ya rubuta musu kwafi wayar hudubar masu sati biyar ta wuce ta tashin hankali tana barazana ga zaman lafiyar kanu dukkan yan daba da ake da su ba sa zama barazana ga zaman lafiyar kanu dukkan cocin da aka kama sun zama da makamai lokacin da aka yi rikicin kano na kafin ramadana duk wannan hayaniya da aka yi da kano da motoci da aka kama kiristoci sun shigo da motoci da makamai duk ba sa barazana ga zaman lafiyar kano waɗannan mutane guda biyu in wani rikici ya faru a kano su ne da shi wannan mai bai gwamna shawara impossible kenan da bala DPO duk wani rikici zai fara a kan su ne dan su sun daura kamar faɗa da addinin musulunci sun daura kamar faɗa da sunnar manzon Allah mu ko mun daura kamar kare sunnar manzon Allah shi bala yana amfani da kasancewa sa dan sanda shi kuma wannan yana amfani da kuma ba su da gidajen yan bori kuma ba a bori da su su ba yin iska bane mun san a cikin yan sanda akwai da yawa wanda su ba haka suke a ce kaga ba muna magana da yadda hukumar yan sanda gaba ɗaya ba ba na fi gaudinsa a matsayinsa na dan bori da shi muke magana lokacin da muke magana da impossible bayan muna magana bane ba a matsayinsa na wakilin tijjaniya a cikin gwamnatin jihar Kano a ba yan tijjaniya aka tuntu ba suka bayar da sunan ba muna magana ne a matsayin su na wakilin yan bori a cikin wani tijjar Kano boka a cikin wani tijjar Kano ko ba muna magana ba da gwamnatin daga alifin zuwa yawon muna magana da shi da ofis ɗinsa da yake amfani da shi na ba da shawara don yi su mutuncin addinin musulunci don kuma ya ci mutuncin dukkan wanda yake da kishi na shari'a musulunci da wannan muke magana Da haka muke kira ga dukkan bangarori guda biyu bangaren kwamishinan yan sanda ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da bala bangaren mai girma zonar jihar kano ya san matakin da zai dauka na doka wanda ya dace da ikonsu amma ba za mu mu bari su yi amfani da wannan damar ta su ba su ce mana mutunci mu zuwa mutunci ba zai yiwu ba sun yi kadan ba su yi sama kuma ba su kama sun yi amma muna da lokaci da muka bayar da dama ga waɗanda suke su na su magance matsalar ta hanyar da suka dace ba mu ce su zalunce su ba amma mun su mana adalci muke bukata ba mu ce su kama su ba laifi ba su kama su da laifin da ke ya tabbatar da kuma yi musu doka da su dace da su ba mu aka yi wa gata ba su ba abin da suka tsare mana ko ba sai sun tsare mana ba amma zaman lafiyan Kano aka yi wa gata mun ko zaman lafiyan Kano wajibi ne a kan. da ya rataya a karan farko akan mai girma gwamnan jihar Kano wajibi ne da ya a kan kwamishinan of na jihar Kano wajibi ne da ya rataya a matsayi a akan darata SSS na jihar Kano wajibin ne su su kallo wannan yana cikin ko baya cikin dukkan mutumin da ya kwana a ciki ya tashi a kan ko dan sanda ko wanda ba dan sanda ba farar hula ko ma'aikata lebura ko mai kuɗi wajibi ne gwamnatin jihar Kano ta kare lafiyar ta kula da zaman lafiya kuma a gwamnati ta demokuraɗiyya dan Allah abin da muke so gwamnati ta je majalisa ta ɗaga wannan mai bada shawara ta cewa 'yan majalisar jihar Kano da Allah a ci gaba da shi ko a jefar da shi ba demokarasi ake ba gwamnati ka nemi bayanai arna fa amerika neman bayanai suke kafin su kare su kaiwa afganistan yaki sai da suka ce ga takardar neman bayanai aka zagaya ta hanyar takarda ta hanyar kwamfuta ta hanyar wane ne wanda yake ra'ayin yaki sai a yaki wanda yake ra'ayin ba yaki sai dra'in yaki ba majority na jama'ar amerika sun yarda a kawai a kaiwa afganistan hari kafin amerika ta fahimci idan bashi za a dauka haka ne in bashi za a bayar haka ne in wata matsaya za a dauka babba wanda ake jin tsoron mutane na iya bore haka ne to dan Allah gwamnatin jihar Kano ta nemi bayani daga al'ummar jihar Kano birni da kauye da karkara kan a ci gaba da shi ko a aji shi bai ba da shawara ta ga wani sakamako na ta samu billahi la ilaha illa huwa na san kashi mai yawa na tsanar gwamnatin jihar Kano da ta samu billahi da zai daga tafiya da wannan mutumin Allah wannan kuma kashi mai yawa na ƙuri'a da gwamnati za ta rasa a zaɓe ya danganta ka yadda ta tafi da wannan mutumin Allah ko gwamnati su ne ko kanta sun bambancin mu da sauran shi ne za mu faɗa ko me zai bare ba bambancin sauran kuma suna jin tsoron kansu faɗa yadda muka dauki addini ba wai yayi bane ba aqida ce a zuci mun yadda a mutu a kai shiri muke na mutu a kai ba wai shiri ne na zamu janye wata masara ba ba wai shiri ne na yayi ba wanda muke ki kawai dan kasancewar garinsa ko yaransa ko jam'iyyar siyasa dan haka ne ma mutanen masallacin mu da masallatan mu duk inda suke ba ma kadan da nasu jam'iyyar siyasa guda daya muka ce ko jam'iyya ko ga dama ku yi ne ku shiga kuma dukkan ba ma ce musu duk dan takara kara za ku zaba a'a duk wanda zai muku adalcin rayuwa ya muku aiki ya kare zaman lafiyar, ku ilimin mutuncin rayuwar ku ku kada masa ƙuri'a sai ba ma faɗa da wani mutum wani babu da zai shige mana gaba ko da waɗannan mutane guda biyu da na zana ai barnar su ce da fasada kowa ya sauki na nuni amma ba fa muna faɗa da tasmar dangan cikin su bane a yau bala ya tuba daga ta'addancin da yake da barnar da yake yi a yau impossible ya tuba daga boka bokan da sihiri da dabo da rufa'in da yake yi muna tare da amma babu yanda za a yi kaunaci mutum ko mun dangantaka mu da shi yana wannan shakiyar ce kowaye haka wannan ita ce akidar mu da ya kamata kowa ya fahimta kuma ka lissafa ma duk za ka lissafa mu ruwanka ne ka ce mana yan ta'adda ka ce mana marasa kunya ka ce mana yan izala ka ce mana yan zulzala ha duk abin da zaka faɗa ka ce wannan da yake da duk abin da zaka faɗa abu na karshe ajiya wani dalili ya kai ni Kaduna na tattara yan uwa limamai sun yi mitin limamai na juma'a kusan na sama da kake saba'in cikin ɗari na limamin masallatan juma'a sun a akan wani mutum daban ba nan gurin musibar kano waɗannan mutanen guda biyu ba to a can gurin kuma wani kima daga nan kano ya tafi ne tun wani profesa ɗahir yahaya shi kuma ya je can yana kaduna polytechnic shi kuma ya zama ɗan barandan ƙungiyar kan kungiyar kiristoci na Najeriya aikin da yin amfani da matsayinsa da mukamansa da kasancewarsa profesa da tattalin kira a wannan wuri dukkan wani head of department musulmi kirista sun shirya planin din yadda za a sauke shi a da kirista ya biya sa. kuma mai aiwatar musu da wannan sarkin yakin su na wannan profesa ɗaya ya wasan da wai Kano to jiya masallatan a gaba ɗaya suka taru suka yi mitin akan yau ka zo gaba ɗaya za a kunutu a tsine masa albarka to ɗazu abubuwan suke mun yawa masallaci ban faɗa muku shi ba shi ne yanzu nake kaza amma zai kamata in faɗa akan mimbari cewa dai kun ji abin da mutane Kaduna suka ce Profesa Ɗayar ya yana cutar da musulunci saboda ka suna roƙon a tsine masa albarka. Ko kuma mu ce mu ce dan kare ce kar a ce mun yi ta'ayinin wani mutum mun tsine masa ya ubangiji duk mai kawo addinin musulunci zagon kasa duk mai kokarin cutar da musulmi ko a jami'o'i ko a manyan hajin tushen sun ko a cikin gwamnati ko a wajenta ko ɗan sanda ko soja ko wani mai sana'a ta shi kadai duk wanda yake kokarin ya kawo wa addinin musulunci cikas ya cutar da musulmai ya haifar masa ci baya ya ubangiji ka tsine masa albarka ya ubangiji ka rusa zurriyar gidansa ya ubangiji ka wargaza Aliyar. ya ubangiji ka wulakanta shi ya ubangiji mai yadda shi iccen ne ya ubangiji lalata shi kaga anan gurin kowaye ya shiga Allah ya haɗa shi da musiba dukkan wani bala'i da rashin kwanciyar hankali Allah ya hada masa duk mai cutar da musulmi daga nan zan daga wa والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين don malamin ku ya dauki zafi kuma ya ku dauki zafi ai bai kamata ku yi haka ba abubuwan su masa yawa kuma ya faɗa abubuwan da yake dama a da musulunci to amma farko addu'a za ma bi shi cewa Allah ya shi shi ne faru a shi a hannu Allah yi aka maka Allah wa ba mutsi ne masa ba mun ce bai cutar da musulunci eh, ana za ka zo ka ci gyara yasa ba mu yi ta muna nan a sunna ba mu ba mu kaucewa ta barkin sunna ba tafsirul mu'ayyin shine ahlus sunna suka hana a nuna wala tsine masa amma a jumla ta cikin taro dukkan wani mai cutar da musulunci Allah ne masa wanda ya halaka Korin jayeli kuma da ya kuma kan ah, abin da yake akwai kusan ya amana wanda Allah ya daura ma malamai na ko da suna da tafsir ba za su ba da haƙƙin yadda ya kamata su ba suna iya kokarin su dai maku bayani ko mai iya fahimta abin da Allah ya ba mulahazar da muke yi na tafiya kamar ranar tafsir za a ga nan ya cika ko wuraren karatu suka ga alhamdulillah ko yawa sahawat na musulunci abin da yake rige mu abu guda uku wanda nake so shi malam ko a gaba Allah zai iya bada amanan da ya bayar ki shi kan tsoban yinsa Allah zai iya bincike shi yayi shi dan Allah ko ba dan Allah ba amma alhaji ya bayani yayi abin bari ne ne kuma da za a iya cewa rayuwar ina ci haɗari to mu abin da ya sa nake son maku nasiya yayin da na tafi sojiya shekaru 20 da biyu da suka wuce baki ɗaya malamin jami'a islamiyya tamanin bisa ɗari yan misra ba dan sojiya dan ka ga mai shara ko mai koyar da ibtidaiya amma tambayi ma jafar kafin mu fita jami'an nan ba matar ba za a kirga su goma ba an sa su sun yi karatu an sa su sun zama mutane a shekaru goma sha sun zama mutane saboda kai ka tafi jami'a wanda suke yi jami'ar sama da kasa baki ɗaya na malamai sun ka sani malam usaimi ne ke fara ne cikin a cikin kasar da yake cewa shekaru 20 da suka wuce ba ka yi ta ka ce sallan tarawihi goma sha ɗaya ne a wurin karka na mamlaka ya ce kace sha ɗaya ne za ta kai kace ne maki Allah ne saboda ya kuma malamin mu da yake koya mana suke mukarana an taba tura su jami'a sun tura su zuwa wani kawai muna nan lokacin muna aiki aka ja ka tara ta ana masu bayani shi malamin ya tashi ke masu bayani yadda ake wankan janaba shi wani ya tashi dattijo ya ce kai ka daina mana rashin kunya muna tare da iyali ka zo kana mana zancen wankan janaba ku kuna da ruwa da kuke lalace shi don na san da yanda miki da ya kuma sai zuba ruwa cikin na baki daya take rashin kunya kamar mangara Allah ya ce manzo Allah ya ce ka daina shiga nishanin mu da iyalan mu kuna da ruwa da kuke barna a cikin gari mu ni wannan abu miki da kuma sai mu zuba ruwa a cikin baki daya malamin ku kai wanda bai wuce shekara goma sha biyar ba to amma yanzu ku duba cikin mamlaka ana neman yan tagife na addini da suna da gugurmaya na rayuwa wanda sun sa Amerika gaba ina ne to abin da yake wahade mu anan sai da shekaru 20 da aka an samu sawar islamiyya amma illa biyu kike wahade ko illa sai ga mutum na son addini ina son karatun amma ba shi da abin da zai fakiri ne miskin da za mata ba to baya nema aiki ne yi ina zaune shi kuma ga karatun shi da littafi ba shi da littafi har ma wasu suna ta da littattafai su da su kuma baya san aiki da zaki duk aikin da zai wuni yana yi da aiki da zai ba ga gashin nan ya yi kama abin nan bakin gawai ga ta hajji ga komai amma fara zai yi karfe mafi yawa talibai masu limka bula hazan lalaci ba ya aiki shi kuma ba zai iya rike kansa ba ba zai taimaka musulunci ba kuma mutum ɗaya ke zama kamar Abdulman na haushi ina iya kare mutuncinsa iya na kare sa, ina iya kare sauran ƴan da dukiya da imani da karatu to amma mun ka lura zaman mu billahi da sun zaka yi kuka mutane ba su san aiki kuma ba su da karfin dawama akan ilimi lokacin da na fara kasuwa na abu mai fara gandi na ga matasa suna son karatu domin wannan taron da aka yi in ba kun ba ba ba wanda zai tara wannan jama'a maka haram isa malamin da sun zo sun ganye da shankalin da ya tashi su ga waɗannan yaushe ne suke son addini har kuma ba a ci gaba wallahi ba kun ba ba wanda zai hada wannan a taron haram babu shi da usaimi shi wani malami yanzu malamin jami'a na kira dan abin da muktar shi kawai zai tara maka wannan al'umman da to an gan ku haka da son abu amma ku rike abun da za ku iya rike mutunci shine neman ilimi wallahi ilimi mai amfana shine kawai zai fito da mu a cikin wannan bala'i da muke ilimi kuma ilimi mai amfana sama laifi mangar ilimi bai amfana ilmu shi shine abin da yake akwai amma ba samu ilimi mai amfana ba ba ce ko ya zama ku bayan da bayan ya farke muku bayan ko ya zama haka wai kuma haka da ke talibi na minna ma shi zai tsaro moyi ke ya kure ka mai kure ka bai saki shi ba Allah na gaban ka ba to ba wannan ilimi muke so ba ilimin da zaka shirye da al'umma ilimin da zaka kare mutunci ka da jama'an wallahi kuna da dalilin wajen ilimi kun ji sauraron ilimin da karanta to in za ilimi to wallahi canji mu zai fito ya baki ɗaya afirka ta yamma sai mun zama mutane muskila mu akwai ƴan kuku da ƴan siyasa mu wanda sun dauki wannan addinin wasa ne tunda ba taɓa karanta tarihin duk na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan addini ne ku san cewa tunda Allah ya fito da alfajir duniyar nan ba wani mani da ya kai manzo Allah ba kuma ba za ta ba samu amma ku san cewa garbar Uhud da manzo Allah ya da al'ummar kafirai duk irin matsayin da Allah ya bashi a cikin mafarki shi da manzo Allah ya ce ya roki Allah da kuka da awaye da sunaye Allah kawo yake roki Allah shi da kin na bakar ya je kama an da ce ya manzo Allah Allah ya saurare mu ya ka manzo Allah ina kuka duk da haka ya zai didi ta sau yi wannan fagen yaki wannan annabin ne gaza uhud aka zo aka kishi masa sahabbai guda saba'in ina ciki kuma aka fita masa akoyinsa aka fasa masa kai jini na zubar ya ce kaifa ya fula kawo shaju na fi'a manzala ne manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya je khaibar aka ba shi abinci fadu don bayan wajen ya arniya ya doki abinci ya ba manzala manzala yi da manza ne ki kwanciya rashin lafiya na mutuwa ya ce na na Aisha ya ce Aisha kin ga abin da na ji haiba, ina ji shi har yau abin da ya tafi manza na lafiya wallahi abin da ya tafi manza na lafiya kin Allah da manzan Allah abin da ya guda da Allah suka yi ma manzo Allah kina kan wannan addini manzo Allah ya bar duniya kan fadin da ya guda ba da abin da ba zai ci a gidansa kai shi ke wata kuka babu abin da za a zo a masa tsoro ikai a jabi ya ce zai ba ta hannu ya yi kwana uku wallahi ba ta tafi wannan annabi abin da ya ce a cikin wannan mai yake ne ba duniya wannan addini muke wasa ne. ta kasa kan kansa wannan rayuwar manzo Allah har nan da ya buɗe ya bar duniya a sa shi a cikin kaburi da irin waɗannan da manzo Allah ya gani da yunwa da tashi hankali da gazwatul azab da aka ce wani lokaci manzo Allah na kiyamun laili ya ce wa zai ji zuwa arnan na fala hujjana wallahi ba wani sahabi da ya tashi saboda yunwa da tashi hankali da ake shi da ya zo da zai fata shi ka ce ka gani me yake cika wannan addini manzo Allah ya tsaya ina zuwa gida kafin ci wannan kayan sai dan gida zai ci ba ka ba ga yunwa ba sai da iyalai su ba suka je kuma bani kureza suka yi kwana 20 da wani abu da wannan addinin kuma aka zo aka masa wannan fazi ya bar iyayen haka aka zo aka kashe shi na aka kashe shi na Umar haka shi na baka sha wahala shi kuma yanzu yayi yake a mutanen ahlul bidda kuma aka zo shi na Usman aka kashe shi aka zo aka kashe shi na a kan wannan addini ne eh, a kan wannan addini Imam Malik aka hana shi fita sallah ne da har ya zo mutu a kan wannan addini ne aka sa Imam Ahmad ko na takwas ba ya shiga an samu ta hauka a kan wannan jini ne ibn fojo ko haƙi ne tafi ba nan ina ta fama da mutane to nuna mar wannan ajin mu mai shi yayin zan fita wurin Allah ajin ko za ta ba fahimtar sa ba wallahi shi ilimi dan Allah ya kwanda kuke muna sai mu ba ma tuhumar akidan ku amma wallahi ba ta yi da gaske ba wallahi zan zan shaka ba Allah wallahi zan bi a neman ilimi a cikin niyya kuma a roƙi Allah a hana ido bacci a yi azumi kuma a roƙi Allah dace don jarabawa Allah ta ce in ka lura aka gansa kan su hudu da ya siyamun laili da tahajjudi amma duk duniya sun tsara hannun su baki daya ana ta kashe su majaji ba a shigo masa abinci ba a sai masa kayan yaki ga wannan ba bala'i suna ciki kuma kowane su ya zara bakinsa an kyale shi suna na suna mutuwa rantaran mu da muke zancen shari'a a nan shi wani kuma ba wa'azi da ake yi ba wani yaman ta manzancin shara kana ya ce kai fitina kai fitina inda malamin ke faɗa wallahi rabbul kaba a samu shugaban da za a masa nasiya maka yi shari'a wallahi an maka gata wallahi an maka gata duk wanda ya ba ya yi shari'a Allah ya huta duniya da lafiya Amerika ke na da amalin shi awal mai jibu Allah al-mukallafi fisa yanzu ta ga kan shi Allah kawai ne sai in ba rawa ba shi shan kwaya to amma mu wula da islam amma yanzu al'umman duniya suna so mai addini irin na america kuma abin da zai taba yi baki shi sa abin da na ji da america ta yi takarda ta ba dojiya cewa makarantar islamiyya jami'ar islamiyya su suke rushe addini yanzu na ake gina kulliyar shari'a ya kai nan da sabon titi yanzu za a gina yanzu kuma za a gina. yanzu kuma za a ji addini da suna jin tsoro ne al'umma irin su sun takura masu ko fata yi sabai zagi usama ba ban san na tarkace a nan wai na kana faɗa na sai kan kai shi to haka ne ko yana da yanci wani soja yau yayi mangana ko da ya tsaya wani soja Allah ya sa mu samu sojoji musulunci haka wallahi mutum nan na ji Allah ya masa kurakurinsa da sabon BBC ke faɗa cewa yanzu akwai wanda aka ga jami'an sojoji da suke a nan baraki baraki aka ji aka rubuta takardar su cewa musulmi za su kai masa hari dan Allah kamar yanzu baraki a nan mu tashi a kai masa hari mu samu mai akwai ƴan uwan musulmi akwai masu kiyamre akwai masu taimaka musulunci kawai albashi na wahala yanzu mu je mu kike su dan hauka to amma ba wanda zai kare da wani kici ta aska hatta hindiya da Pakistan ya ki zai haka za ta bada wannan koyo zai jefa mutum da ya kace a ce to su ji abar kai sha za hada yaki to ka hukuma su tsoro Allah su kare wadanda cikin jinin da yake tashi to laifin akan mu yake kare muna jin wazi aiki da shi ya gagara muna jin wazi neman ilimi ya gagara muna jin wazi neman halal ya gagara muna jin wazi muna kyama mu taimaka yan uwa wannan abun kuma manzo Allah bin da ya rahufu rahim shi haka yi da'iman jin kai saukan na fata wannan karatun Allah ya sa albarka ina mamaki ma da ya zo yayi wannan kan baya jin dadi manzo abin da ya sa ya yunkuro ya zo da ni na hana shi zuwa ya je mai duk ya ce fa bai rashin lafiya bai fada ba bani wallahi ni ban san abin da zai sa ya zo yi wannan karatun ba to amma shi ya faɗa ku kuma kuna ya ba da hakki to sauraka ka yan wa dan girma na mu canja wannan karatun da zamu shi kun je mun dauki fatara ba mu karatu ba muna sa canja tafiya Allah ba la ba na ta ba zan nan ba ta zan bi ba zai kiya na tin nafsan wallahi in kaduna suka bugo mu waya suna cewa da yin girma Allah mai kokar mu haɗa kai ban ja fa ije tafsira can za ta ko wani irin ko Amerika ne a ta sai da jan sakai karatu ashirin suke su yi ban da ƴan maiduguri da suka zo ban da kuma a aboki kuma to muna nan amma nan abu ya zama ya zama tashi an so haka karatun wai suna wahala wallahi yanzu akwai almajirin mu suna nan akwai ne na jarabe da yanzu nan mu wanda ne ina neman karatu zai na ce za a tafi kuma yace na ya zariya zan sai karatu to haka mutane suna so da goje su zo yi karatu amma mu nan mu ga su da ji Allah ba amma ba ma sai mu aiki abin da muke ba. duk yan sanda ne a kanka ku shiga yan sanda ku shiga sojojin ku shiga ko ina ku shiga cikin siyasa ba ku da adawa da dan adam kowaye wala sai da kin Allah shine sunnan mu ba ma ci kowane irin mutum wallahi wanda suke tare da gabanin, la'alla a kowa mai shi nasu mu muna ci Allah ya su wai su kuma suna jin su kwaci kudin su ko kuma irin karshe da lalacewa muna cewa Allah ya shirye su da mu haka su zai koya mu to aka ni ina gan karatun nan wallahi ban na ja ni zami ma in ja fa bare zan daina karatun wallahi da za daina karatun don mutuncin da muka je in mai dubu suka yana iya mutunci malami wallahi mun yi wannan mutunci ba wai alfahari ba da ya rikin lafiya a can in wata ban labarin da aka control sa ina ga mu akwai lokacin da aka kai na asibiti da na warke kwana tara zan fita aka ban takarda na gan dubu hamsin kai na sake zama sabon zama ma almajirin ne kika ce na shiga hotel Abuja to irin waɗannan abubuwan ne babu misalin zumin suke kanmu irin wannan cin wahala duniya ne ban ce ku tallafa mana wani wani na mu ba da kiman ilimi mu mutunta a junanmu kuma malami ba ce ci sadaka ba ba ce mu zama kawo sadaka ba kuma mu aiki to aikin mu taimakon juna dan kasuwa ina taimaka malamin da yaron kudin sa mai zuma banza ina da kafi iska soja izo eh, an ci a yaki arnan da yaki annan dan sandan da ake magana shiga cikin da ilimi da hankali ranar da matan sun zanga zanga ina gida sai na ga wani almajin mu na gan shi almajin nan da gaske sai zo na ga yadda fuska tunda mara baya ta ce yaya ya ce na ji cewa mata za su yi zanga-zanga na usman burfan kuma na sun ba da shawar ku dakatar sani ta ce wannan abu ya cikin kirkin usman burfan wani kullum sai hada ne to ma jafar ku duniya suka haɗu a cikin amma iyali na suna ciki iyali ma jafar suna ciki su ne awal ma yake suna gaba amma ba muka shirya ba amma sai ga maka abu dai kaje ka gaya kuma zuwa za a gode masa a nuna masa abin da ya daidai ne a mai taimaka mata a shirin ta kaza haka za ta amma a cikin malama ko wanda ya ce matan su su ta a harbe su an yi wannan to bai mamaki ba da aka sai aka kanta ta gadan gumma ya gillin da an yaudare shi to kun shiga yan sanda ko kun shiga cikin aikin security ku za ku taimake mu da irin wannan taimako don mafi kalmomin da ake kai masu ba haka muke da su ba Allah ubangi ya fi mana Allah ya kara kiyaye mu Allah ya kika iyaye mu taliban kuma Allah ya kara kiyaye mu da Allah kara manta da waɗannan taliban nan suna cikin bala'in sanyi Allah ya kire mu da su baki daya Allah ya samu dace bayan wannan taliki na wala Abdul wanda yake da matukar muhimmanci tun da shi ya taɓo mu ne kan matsalolin mu wato a gaskiya ni ba wai zan ce na gaji bane ba amma kusan sai in ji idan zan faɗi waɗansu matsaloli da suka shafe mu kamar ma ba zan iya faɗa ba dan sai kamar faɗin bai da tasiri kawai kusan abin da na ɗauka a cikin akida a cikin akida ta abin da nake ganin shi ne daidai kuma zan iya faɗa kuma na karance shi in faɗe shi kawai in faɗa kar ma in tsaya in kalli mutane sun yi aiki da shi ko ba ba domin in za ka yi ta kallon wannan ranka zai taɓa ci a nan garin ne tsakani da Allah sabanin waɗansu ruka mutanen Maiduguri na a gaban ku suka zo na mutum 120 mutum 120 da wani suka kwana a masallacin dorayi gaba ɗaya cikin su har akwai 'yan majalisar dokoki na jihar cikin sa akwai likitoci daga titin hospital cikin sa akwai 'yan kasuwa cikin sa akwai kaza amma suka manta da wannan wallahi da rabi gida ta tabbaci ne kawai ce waɗannan mutanen sun zo saboda ni kusan dari da ashirin da wani abu kuma duk ababen da suka fahimta gwargwadon hali ka faɗa musu za su aiwatar aiki bari faɗa muku abu dai tak shekara uku da suka wuce baya na yi wata fadakarwa da ke nuna mahimmancin a samu waɗansu 'yan kasuwa ko da ƙananan 'yan kasuwa da za su yi wani asusu na ayyuka na musulunci don aiki iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza da iri kaza dukan su ƙananan 'yan kasuwa ne su kai can sama malawan ba da suka yi wannan asusu a cikin ƙananan hukumomi ashirin da biyu ne ko da uku na jihar Borno bana ba inda ba su tura malami zai yi tafsiri ba da wannan asusun nasu duk malamin da zai fi suka ɗauki nauyin gidansa har zuwan su dawo wata da kayan sallan iyalinsa anan kano ya zami zumbi wannan yana da wahala wallahi yana da wahala kwarai da gaske kaɗan daga cikin mu da za su yi wannan wato abin da yake bana maki a Kano kai baka roki mutum nashi ba in kuma ya ganka da wani abin da bai san ta inda ka samu ba kuma yana jin haushin ka kuma ya maka tambayoyi ya kai ka samu shi fa in ya samu ba ka da ikon ka tambaye shi yayi ya samu to sai kan to wannan yana da ban mamaki kwarai da gaskiya har da yana daure mun kai ni dai ba na tsammanin wani abu ko na rashin lafiya ko wani matsala waye kama ni a bai dubuwa ce wai na ji wani wuri na biya bil dan asibiti sai da kan ba da jin wanki dan na biya din amma a can ina mamakin kokarin su din na biya din a cikin tafsirin bana lokacin da rufe tafsiri sai da na ambaci waɗansu daga cikin yan uwa likitoci ne musu godiya cikin sara ko profesa buwala wanda ke kirista ne kirista ne amma abin mamaki kullum da dare sai ya tsaya ya kalli tafsiri kafin ya kwanta bacci a talabijin wani lokacin na je asibiti da safe zai ce dirije ka ce kaza ka kaza ka kaza kuma ya yi aiki ma a kasashen waje babban mutum ne a aiki irin nasu amma abin da yake cewa ba wai sai na zo asibiti ba ina da bukatar duk inda yake buga masa wayan ba da lafiya almuhim za ga ko nau'i na da ko appreciation dangane da abin da kake wanda wannan yana kwarawa shi mai yi dan kwarin gwiwa yaje yana da gata cikin al'ummarsa yaje kuma abin da ke mai amfani ne kuma wani abu biyu da naka da muka shafi suna da mala abdulhab a garuruka da dama za a ga ɗalibai suna cewa suna son su zo su zauna ko aurina ko malam ko malam ko malam abdulhab su karatu to abdul abdulhab yana da kokari ko da cikin sama da ni yana saukar mutane a gidansa amma ni ba na saukar mutane a gidana an ka'ida ce wannan kowa da irin yadda ya dauki ka'ida a cikin rayuwarsa ta ne ranar da zan sauki mutane a gidana shine ranar da nake da inda zan sauke su da wurin kwanan su da ban ɗakin su da busta su ramu mu busta su iyali na ba kara zuwa ana a rufe can wani zai bata can a soce nan wani zai bata can ni ba zan iya wannan ba amma la gulaba Allah saka masa alkhairi yana da nan ba wa da irin daji ranar da Allah sa na sami yalwar wuri mutum zai wannan wannan maganar ta sa waɗansu yan uwa a wani gari <laughs> mutane suna da mamaki kwarai da suka je suka nuna muka shiga wani gida suka gani suka ce wannan yayi maka da tafi ya yi zama mutum da da mata wato na sai kwarai da gaske zai isa a wadace sai kuma fuska fito wani makwabtansa suka nuna mu wani gida mai daki hudu ko biyar kowane daki daban daki. suka ce yanzu wannan in za a yi zama na ɗalibai zai ci mutum na wajen na lissafa alal kalli zai ci mutum ashirin tunda yi manyan dakuna ne bayan ƙanana ba a wadace zai ci mutum ashirin suka ce to wallahi wannan tsarin da muka taba ji ka faɗa nan aure kaza aure kaza in za ka zo ka zauna a nan gurin ɗaliban su zo daga ko ina ka ka karantar ka yayi mu za mu ciyar da su a wani gari ne wallahi <laughs> to amma anan ba haka bane ba san san san anan ba haka bane ba ban ce ba ban ce duka kowa da kowa haka yake ba amma idan wani zo masallaci ya sa banka ya zo masallaci ya sa fallan tarki gani ke kai malamin yawa karanta zai nuna maka fa nan na sa banka ko na sa fallan tarki ka gane idan ka ce masa Allah saka da alkhairi idan wani yayi wani aiki a makaranta so gani yake kai malamin kadai yawa ihsani muna da waɗanda suke ɗaiɗaiku masu himma da kwazo muna fatan ubangiji ta Allah ya karfafa gwiwar su gaba da yi amma ba su da yawa ne kaɗan ne ba su da yawa ne kaɗan ne wallahi wannan shi ke kawo mana shi kaza ayyukan da'awa nan to amma kowane lokaci mutum na iya yin iyakacin inda zai tsaya ba mu fatan aje inda za mu dakata mu ce mun gaji amma dai mun san cewa Allah ya ce ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun mun san Allah ce duk inda kake ka bauta masa wannan muna rike da fasaran wannan aya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ce sanarwa ce karatu mun gama gaskiya ya mana sun abu ya faɗa ba na jin daɗi tsakani da Allah tafiya ta kuma tana ta zo kusa da tafiya ban san koyar su bane ba amma dai na ina jin kai sun tafiyar tawa koma makaranta ke to amma tun daga gobe asabar har yi zuwa laraba ko in ta alamis bi izinin ta a ta gobe asabar ladi litinin talata ba kwanaki hudu ba jere dukkan su za mu yi amfani da su ne wajen karanta littafin riyadu salihina ungogoro insha Allah tun daga gobe a tabar haka lada laraba ni da mala abdulhab muna talaka da zamu gabatar a masallacin juma'a na ibnu abbas da ke rijiyar lemo tsakanin magariba zuwa isha'i daga talata din kila kafin talata na san ranar ta ta zan san kuma karin riyadu salihin din ko rashin karin sa dan ina san kawai duk kwanakin da suka rige min riyadu salihin kadai zamu hikimar anan gurin shine gidan talabijin na Kaduna da BITB mai zaman kansa suna sa ni tasar riyadu salihin din tun daga inda muka tsaya har zuwa inda muka tsaya yanzu sun kulle mu ba mu da sabon kaza tun da an da ba ai karatu to tun da duk mako ana sawa ne ala kalle idan muka karatu na guda bakwai ko guda takwas wannan zai ba da dama a samu daman sawa na wata biyu masu zuwa nan gaba kenan balantana in an kai kwanaki goma kila a samu kwata guda da kakkiya shi ne dalilin da ya sa ba zan koma kowane karatu ba sai shi wannan da salihina sai tafsirin juma'a ko da guda ɗaya ne za mu samu biyu in ya kai biyu ka bi hawa ne amma in ranar da ba juma'a ba kai tsaye kawai riyadu salihina za mu yi a ungogoro tun daga gobe idan ka yi.